الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين وسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأمان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نبيل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض أولا دري لا أصبر دري الشابي ولوت رمضان يجراد وإلى دري هدو لأربعين دبيو wanda ya درين إشرين daren 24 أبريل nisan 2021 allah malaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa da ƙaunarsa ga bayansa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma da ake yi cikin kowane ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon allah malaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora cikin wannan zama namu kada mu ce komai sai abin da ya dace da littafinsa da sunnar manzonsa sai abin da zai yarda da shi kuma muna roƙonsa alherin duniya da lahira wannan zafi da ake ciki muna roƙonsa ya kama da sauƙinsa ya saukar mana da ruwan sama mai yawan albarka ya ba mu damina mai yawan albarka kamar yadda aka saba muna da tambaya ɗaya ko biyu tambayar farko tana cewa malam wace addu'a ce ake karantawa idan ana yin ruwan sama imam ahmad ya ruwaito hadisi cikinsa hadisi na 25,611 imam daga rana aisha allah ya tsara mata yadda ta ce wanzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko ya kasance إذا رأى ناشئا min ufuqin min afaqis ya kasance idan ya ga hadi a sararin sama taraka amala sai ya bar aikinsa wa in kana fi salati ko da ya kasance cikin sallarsa barin aiki anan shine ko da ya kasance cikin sallar idan yana sallan farilla zai kara sallan farilla ba tare da ya yi wasu na saboda hadiri in kuma sallolin nafila yake yi to in ya sallame daga raka ta biyu sai ya saurara kuma ya koma yana addu'o'i saboda hadari wani al'amari ne da yake iya zuwa da alheri ko kuma ya zo da akasin haka adawa lokacin da aka halaka su kamar da ya zo mana a cikin suratul aqaf kaga hadari suka gani suka ce haza aridun mumtiruna مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارف ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. حتى الله فلما رأوه آربا لوكة لسوك قنشي أبي جري لا هجري يا تاسو فقالت آه هذا آرب ممطرنا الله يتي بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم na cewa arifin mumtiruna wannan hadiri ne da ya taso ba mu ma yi tsammaninsa ba saboda haka zai kawo mana ruwa Allah ya ce a rihun fiya azabun ale iska ce mai tsanani a cikinta akwai azaba mai sanya raɗaɗi za a tuttuge itatuwa za ta rurrusa gidaje za ta rurrusa mutane to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadiri hatta yana cikin sallah ne zai takaita sallah sun mai kulu daga nan kuma sai fara addu'a ya ce allahumma inni a'udhu bika min sharri ma fi ya allah ina neman kariyarka daga sharrin abin da ke cikin wannan hadiri fa in kashafa Allah idan hadirin ya watse kadaran kadahan babu ruwa babu wata musiba hamidallah sai gode wa Allah wa in amqarat in kuma wannan hadiri ya kawo ruwa kala sai ya ce Allahumma tayyiban nafi'a ko Allahumma tayyiban nafi'a ya Allah ka sanya wannan ruwa ya zama ruwan sama ne mai amfani tunda ruwan ma wani lokaci ana iya kawo muku ruwan kuma ya iya cutar da ku har yanzu to saboda haka harkar hadiri da zubar ruwa lokaci ne na komawa ga Allah madaukakin sarki lokaci ne na addu'o'i in hadiri ya kullu a koma ga Allah madaukakin sarki bukata su koma ga Allah a yi ta roƙon Allah ya ba mu alherin da ke cikin wannan hadiri ya tsare mu daga sharrin da ke cikin wannan hadiri idan kuma hadirin ya fara zubar da ruwa nan ma ai ta roƙon Allah ya mai da wannan ruwa ya zama su ruwa ne na alheri mai amfanin da mutane har yanzu hakim eh, imam hakim ya rawaito hadisi da isnadi hasan daga sahal ibn sa'ad yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fintani ma turaddan abubuwa guda biyu Allah ba jiyar da su baya kore su baya watsi da su yakan karɓe su addu'a wa inna nida addu'a da aka yi lokacin kiran sallah aka roƙi Allah alherin duniya ko lahira Allah na karba Wata matsar da kuma addu'an da ake yi lokacin da ake ruwan sama nan duk addu'an da abin da ya dame ka na alheri neman lafiya neman buɗe cikin harkokin kasuwanci neman albarkar wato gona da sauran abubuwa abubuwan alheri Allah yana karɓar addu'a a irin wa'annan lokuta ba ta biyu tana cewa sheik ina tuka mota ne ina tafiya a kan hannuna sai wani ya zo da motarsa ya da kitawa motar har ya saukar da ni ƙasa a gefen shoulder sannan hatsari ya kai ga har wannan bawan Allah ya mutu shin zai yi kafara akan mutuwar shi to zahirin lamari babu komai kan wannan bawan Allah wanda ya wannan tambaya tun da yana tafiya kan motarsa yana kan hannunsa yana kan katsinsa wani ko da gangan ko ma menene laifi ya sa har ya zo ya biyo shi shi kuma har ya bar hanya wancan din da ya biyo shi duk da bai gaya mana ba mai ya faru amma dai an samu hatsari har ma ya mutu saboda haka ba wani kafara da zai yi domin shi direba a irin wannan harka na hatsari za a dubi yadda hatsarin ya zo masa wani lokaci hatsarin yana zuwa ne a samu mutuwa daga fasinjojin nan da suka zo tasha suka ba shi amanar kansu da dukiyoyinsu da suke tare da shi ta zaman to amini domin sai yadda ya su yau yana tuka motar nan ya fada cikin kogi wa zai hana shi ba da zai hana shi sai a mutu gaba daya saboda haka direban mota irin su direban jirgin sama wane ne wane ne fasinjojin nan kusan sun danka masa komai nasu ne sun danka masa amanar kansu sun danka masa amanar abu ababen dukiya da suke tare da shi to hatsarin da za a samu wani lokaci zai zo ta hanyar zaluncinsa ya ƙetare iyaka ko ya yi gudu ya yi gudu da yawa sai dai da doka ta bashi kagan a samu hatsari ya zama nan ta'adda ya ƙesa da iyaka ko ya yi abin da ake kiransa overloading watakila motar abin da za a ɗauka bai wuce ton 20 ba ko 25 ya sun ya mata ton 40 ko ne mai kama da haka ta ya zai rushe ko ne mai kama da haka ya faru a yi hatsari kaga nan ma ya yi ta'adda saboda haka zai yi kafara irin wannan lokaci akwai kuma ba da diya har yanzu akwai biyan kayayyaki da aka yi asarar a kansa sa'an wani lokaci abin zai zo ne ta hanyar taksiri kasa yin abin da ya kamata ya yi wuce gona da iri ko kuma kasa yin abin da ya kamata a yi ko akwai inda ya kamata a daure ya kasa daurewa akwai kofar da ya kamata a rufe ya kasa rufewa aka je aka yarda nan ma fara za ta haushi idan aka samu rasuwa wasu suka yi asaran kayakin su zai biya idan wani ya mutu har yanzu maganan niyya duk da dai wanda aka kama shi da laifin kisa cikin kure ba shi yake biyan biya ba ko dai a masabar jamhur yan uwansa asaba ubansa ko babbansa ko dan babbansa ko yayunsa ko karnensa maza su biya biya cikin shekara biyar kaɗan kaɗan biyar ba wata ababa ce face rakumi ɗari ko kimar kuɗin rakumi ɗari ko kuma dinari dubu ɗaya ko abinda zai tsaya matsayar dinari dubu ɗaya za a biya a hankali hankali cikin shekara biyar wani ita ce masabar jumhur malikiya da shafi'iyya da hanabila da zahiriya ko kuma a masabar hanafiya abokan aikinsa in direba ne union su za su biya a hankali hankali cikin shekara biyar shi dai zai kafara kuma biyan kuɗin da aka yi asarinsa a kan sai amma dai biya na rai yana kan abokan aikinsa ko abokan sana'arsa ko ƙungiyar ma'aikatansa to wannan halaye biyu kaga ya yi laifi sannan ta yiwu kuma ya zama ba laifi ya yi ba ko yana ƙoƙari domin ya kubutar da ransa da ran fasinjojinsa da dukiyar da ke tare da su yana tafiya wani ya tinkaro shi sa'an ya kau da kan mota alhali kuma ya samu hatsari a irin wannan yanayi ba ka fara a kansa domin baya da laifi ko ko bai sani ba yana cikin tafiya kawai wani ya fito masa fitan bera so fitan bera ba da controlling saboda haka zai buge shi wannan ya mutu ba wani kafara a kansa ba wani abu to hakanan idan wani daga waje ne ba fasinjojinsa ba watakila mota ce aka yi tuka yi karo wani daga waje ya rasu shi ma wannan sai a duba idan ba da laifi cikin abin ba wani kafara a kansa ba maganan kuma diya idan yana da laifi akwai kafara akwai diya kamar da muka yi bayani to jauharin wannan lamari dai shine mahukunta yan sandan hanyoyi da sanin yadda hatsura suke su za su ba da rahoto in suka ba da rahoto ga abin da suka gani maluwa masu fatawa sai su wannan rahoto daga nan sai su gina fatawarsu muna fata Allah ya taimake mu to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إذا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وأنن لسك كافرت ساشن سو مجد إمكاني ساشن ساشن سنا تارد ساشن سو في النصرة أتكين تيمكو ساشن سنا تيمكو ساشن وانا هكا أبيه والإرث لكما قادوا saboda haka su waɗannan kafurai da sashin suke jibintar sashi fala irka bainakum wa bainahum babu gado tsakanin ku da su ya ko al'ummar mu'minai la taf'aluhu idan har ku ba ku jibinci sashin ku ba a matsayin ku na mu'minai ba ku jibinci mu'minai dan uwanku ba to babu shakka za a samu fitina a bayan ƙasa za a samu ɓarna babba a bayan ƙasa haka nan wa ƙamil kuffar idan ba ku tsayu tsayuwar daka ba wurin mayar da martani ko kuma tsaye da sharrin kafirai da suke ɗaura ɗamarar yaƙi domin share ku a bayan ƙasa nan ma takun fitnatun fil ardi za a samu wata irin fitina a duniya wa fasadun kabiru da kuma barna mai yawa me zai faru da kowace kufri kafirci zai yi karfi a duniya wa fil islam musulunci rauni kaga wannan fitina ce babba inda mara gaskiya za su rika ɗorawa za su rika ɗaukan cewa su ne masu gaskiya wawaye da ba sani ba za su ɗauka cewa su ne daidai saboda sun suke da ƙarfi domin kowane lokaci mai ƙarfi an fi sauraronsa to saboda haka ku bi Allah ku jibinci sashi sashen ku jibinci sashi ku bi dokokin Allah cikin mu'amalar juna in kuka yi haka al'amura sai su kyau sabanin wannan shi zai bata al'amura na'am والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا ولم نكن مدفك إيمان tun a makka wa hajaru sannan suka yi hijira zuwa madina suka bi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk da irin wahalhalun da suke cikin hijira na asarar dukiya barin dukiya barin wasu iyalai da sauransu amma suka zaɓi Allah da manzon suka yi hijira bayan sun dawo madina wajahadu fi sabilillah suka yi aiki tukuru suka yi jihadi cikin hanyar Allah waɗannan muhajirai masu wannan sifa na awo da kuma waɗannan da suka ba wa muhajirai masauki suka girmama su suka ba su wurin zama suka taimake su da abinci suka taimake su da dukiya wa nasaru suka yi taimako da muhajiran da waɗannan ansarawa أولئك هم المؤمنون حقا ولم نسون المؤمنين نجسيا لهم مغفرة صنع وتعير غافر لألا بيباس ورزق وولئر أذكي كريم من درجة من جرمة في الجنة الجنة والذين آمنوا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم wallazina amanu sannan waɗannan da suka yi imani min ba'du ai bayan waɗancan bayan da ansarawa bayan an gama hijira daula ta tsaya masu shigowa masu yin imani kuma daga baya amin badi ai ba da sabiki na ilal iman bayan waɗanda suka rigaya zuwa ga imani wal hijirati da hijira su ma wa hajaru wanda suke ba cikin madina suke bayan sun imanin suka yi hijira zuwa madina har yanzu domin su ƙara ƙarfafa annabi da sauran musulmi da ke madina su sanya hannu wurin gina daular islama sannan wajahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku ula'ika minkum tabbas waɗannan daga gare ku suke suna cikin ku suna da irin haƙƙin da kuke da shi ayyuhal muhajiruna wal ansar ya ku muhajirai da ansarawa waɗannan suna tare da ku wannan kenan wa ulul arham sannan ma'abota dangantaka ta jini ai zawul ma'abota dangantaka ta jini su kuma ba'dhum aula bi ba'dhin sashen su shi ya fi cancantar sashi a yanzu wannan sabon hukunci ne kafin wannan muhajir yana iya gadon ansar saboda kawance na musulunci kawance na imani amma daga yanzu ba a gado sai saboda dalili na jini ko dalili na aure aikin irsu cikin gado mina tawarutu bil iman akan yin gado saboda imani yanzu gado na jini ya soke gado na imani wato gado da ake kawai saboda imani yanzu gadon za a yi shi saboda jini da sharuɗansa taba cikin sharuɗansa ya zamanto akwai musulunci wato wal hijirati al-mazkuri fil ayati sabiqa wato da aka ambata ayar da ta gabata jiya kenan fi kitabillahi yan uwa na jini su gadon junansu haka shi fi cancanta ko shi ne shari'a fi kitabillahi cikin littafin Allah Alƙurani, Alƙur'ani. inna Allah lalle Allah alimun masani ne da kulli shay'in da dukkan komai wa min daga cikin abin da Allah ya sani ciki da waje hikmatul miras wato hikimar da ke cikin gado musamman kuma gadon da yanzu aka shar'antawa ta ƙarshe gado tsakanin yan uwa da jini to ta tauba madani surar da za mu shiga yanzu ana kiranta sura ta tauba madaniyatul yar madina ce abinda ake nufi da sura yar madina surar da aka saukar lokacin hijira ko bayan an gama hijiran an yi so madina ko kuma dai tun lokacin da annabi ya fita daga makka ya kama hanyar madina duk abin da ya sauko a wannan hanya ma sa dan madina saboda haka wannan sura ta tauba da za shiga sura ce madaniya أو إلا الآيتين آخرها ko kuma jar madina ce in ka ebe ayoyi biyun nan da suke ta su ne yan makka wa ayatuha mi'atun wa tisun wa ashirun aya ayoyinta ɗari ne da tara da ishirin wato ɗari da ishirin da tara walam tuktab fiha basmala ba rubuta basmala a farkonta ba me yasa li'annahu sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam lam ya'mur bi dhalik bai umurci sakatarorinsa masu rubuta alqur'ani ko masu rubuta wahayi da cewa su rubuta basmala a farkon wannan sura kuma abun tauqifi ne saboda ga annabi bai ce a rubuta ba za a rubuta ba shi yasa alaran mama yanzu dazu da ya karanta mana ita ba bismillah yana gama suratul anfal kai tsaye sai shigo ta ba da bismillah haka sunnar ta yake a nan. كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم كما ذي ذاكي فاكي فهمت اكو اكي ثاني دغ حديث الامام الحاكم يروي في مسكن مصدر الجنس تو من سورة التوبة سورة التوبة ليس في قراءة ونحن سورة ليس في قراءة ونحن سورة هو في قراءة ونحن سورة وسميت سورة التوبة عن قراءة سورة التوبة لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله saboda wato ta kunshi ambaton tuba fi kauli cikin fadar Allah laqad taba Allahu ala nabi wannan aya tana cikin wannan sura wannan ita ce munasaba sanya mata suna at-tauba inda Allah ya ce laqad taba Allahu ala nabi har zuwa ƙarshe Allahu ala nabi wal muhajirin الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة نعم باب كنت إن شاء الله عند رئيس الله فيها ولها أسماء كثيرة بن توبة كما بصنع إيديوا وروى البخاري عن المرا إمام البخاري رويت حديثي لدى صحابي البراد بن أنها آخر سورة نزلت cewa wannan sura ta tauba ita ce surar ƙarshe da ta sauƙa al-qur'ani wa mawdu'uha ar-ra'isi babban abin da take koyarwa faslul alaqati wato rabi alaqoki bainal ummati muslima tsakanin al'umma musulma wal kuffari da kafirai min al-mushrikin daga mushrikai wa ahli al-kitab da ahli kitab wal munafiqin da munafiqai wannan shine babban mawdu'in da take da take abin da take koyarwa laqad kana bainal muslimina wal mushrikina uhudun ya kasance akwai alƙawura daban-daban da aka yi ta kullawa tsakanin musulmi da mushrikai amma walam yakun al mushrikuna yuhafizuna ala uhudihim mushrikai ba su kasance suna cika alƙawuransu yana da wahala alƙawuran da aka kulla su har su kai ƙarshe ba su warware su cikin munafurci illa ta ma kursatun lahum fursatun na ha muwatiyatan da karrati al muslimin suna dai kulla kawance ne kawai domin neman su samu wani opportunity wani wata fursa idan sun samu wata fursa shi kenan sai su karya alkawarin domin su cutar da musulmi shi ne mawatiyatun lissarar sake dawowa cutar da musulmi saboda haka a wannan sura fa'alan Allah fi awwali hadhihi sura Allah madaukakin sarki sai ya bayyanar a farkon wannan sura ya bayyanar da bara'atahu bara'atsa cewa ba ruwansa bara'atahu wa rasulihi da kuma bara'ar manzonsa min uhudihim daga waɗannan alƙawura da aka yi ta kullawa da dama kafirai ba sa cika su faƙala sai Allah ya ce bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen نعم. وَلِيكُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين براءة دعوة براءة bara'a ko wannan براءة كبتا من daga Allah wa ورسوله لمن ظنصا wannan bara'a wasilatun za a sadar da ita duk duniya ta sani ilal ladina ahadtum zuwa ga waɗannan da kuka kulla alƙaura da su yarjejiyoni da su minal mushrikin daga mushrikai ahadan mutlaqan yarjejeniya sakakkiya na cewa ba yaƙi tsakanin ku har illa ma sha Allah to duk an soke waɗannan yarjejeniyoyi auduna arba'ati ashhurin ko yarjejeniyoyi da kuka shiri da kuka yi da su ba takakku ba a yarjejeniyoyi da ba su kai wata hudu ba yarjejeniyoyi cikin ƙasa da wata hudu wata samu zaman lafiya tsakanin ku yarjejeniyar da ta wuce za ta ci eh, wata hudu ba abubuwa ko sama da wata hu saboda karjejoniyar da annabi sallallahu alaihi kulla da kafirai akwai yarjejeniyar take mutlaka ba kayyade mata lokaci ba wata yarjejeniyar kuma an kayyade mata lokaci ko kasa da wata hudu ko sama da wata hudu to duka waɗannan yarjejeniyoyi an soke na'am wa nuqiba al-ahd bima dhukira fi qawlihi saboda haka an warware wannan wannan yarjejeniya bi ma zikira da abin da aka ambata fi kauli cikin fadar Allah madaukakin sarki da yace fazihu saboda haka ya ku kafurai mushrikai ku yi tafiya cikin ƙasa amina kuna amintattu babu wani wanda zai ce muku uffan ayyuhal mushrikuna ya ku mushrikai fil ardi a duniyan nan ku tafiyar da kuke so arba'ata ashhurin wata hudu kawai awwaluha shawwal farkon watannin nan shine shawwal da dalilin ma sayati da dalilin saboda dalilin abinda ne abinda zai zo wala amana lakum ba'daha ba wata amana kuma da ke taku bayan waɗannan watanni hudu sun yi ne su riga sun wuce walamu ku sani annakum ghayru mu'jizillah lalle ku ba za ku iya gajiyar da Allah ba ba ku da ƙarfin da za ku gajiyar da Allah ai fa'iti azabahu ba ku da ƙarfin da za ku iya kuɓucewa azabar Allah in ya dama azabtar da ku wa annan la sannan ku sani shi Allah mubzir kafiri yana iya kaskantar da kafurai duk lokacin da ya ga dama ai mudilluhum mai walakanta su ne duniya anan duniya bil qatli ta hanyar kashe su a fagen daga lokacin da suka daura yaki domin gamawa da musulmi wal akhirati bin nar ko kuma ya kaskantar da su a lahira ta hanyar sanya su a wuta matukar suka mutu ba tare da imani ba saboda haka an warware dukkan wannan alkawarin da dama ba cika wuke ba cikin watannin hudu na haram watannin hudu asalin su shine da zulhijja al-muharram sai kuma raja uku suna jere da juna sannan kuma ɗaya na can watan bakwai watan amma taron watannin ba ku da aminci kuma sai in kun sake dawowa cikin hayyacinku za a yarda yarjejeniyar yadda ba za ku iya saba mata ba na'am wa azanu wa azanu min Allah wa rasulih ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari na'am inna Allah bari'un من المشركين ورسوله نعم. وإن تبتم فهو خير لكم نعم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وأذان sanarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ali ibn abi talib yayi wannan sanarwa a ranar babbar sallah amina a shekara ta goma na hijira a hajjin bankwana aka yi kuwa wa azanun ay ilamun ga sanarwa min Allah daga Allah wa rasulihi daga manzonsa sanarwa ilan nasi zuwa ga mutanen duniya yau malhajjil akbari a ranar wato a babbar rana ta hajji yau nahari kenan ranar sallah ranar goma ga watan zulhijji anna sanarwa tana cewa an aibi anna Allah bari'un min al na. ba ruwan Allah da mushrikai Allah ya kuɓuta daga mushrikai wa uhudihim ba ruwan Allah da alƙawuran da aka kulla da mushrikai wanda dama kullum sab alƙawuran suke yi wa rasulu haka nan ma manzonsa ba ruwansa da mushrikai ba ruwansa da alƙawuran da aka kulla da mushrikai ai bari a aiban shi ma manzonsa ya kubuta ya yi bara'a da waɗannan alƙawura wa qad ba'atha an sallallahu alaihi wa sallam aliyan kana ta 90 ta sallallahu alaihi wa sallam ya aliyu a shekara ta ah, shekarar hijira ta tara ba ta bakin goma kenan za a ce ba fa'azana ay fa'alama azana yu'zinu ko azzana yu'azzin. a kiran sallan nan malansa al'azan sanarwa shi ladan ai sanar da mutane irin lokacin sallah ya shigo yake saboda haka shi aliyu na abi talib fa'azana ko fa azzana yayi yayye kuwa yawman nahari a ranar abin nan babbar sallah bimina amina ya zai da waɗannan ayoyi ya karanta su sannan har yanzu ga ƙari wa Allah ya hujja ba da hazal amin mushrikun cewa daga wannan shekara ba a yadda ba kuma mushrikai su ma zo aikin hajji su zo suna dawafin kaba tsire da su tsirara an hana saboda yanzu makka ta zamanto karkashin daular islam wala nuhu bil baiti uryan babu wani wanda zai sake yin dawafin ɗakin kaba a tsirece wani zai ta mamaki ah ya kuma za a zo abin nan eh shedan ne ya kawata musu shidan ne ya kawata musu shidan ya fito musu ta bayan gida ta to ai wannan ɗaki mai azurma ne kusan daren ku duk da wannan ɗakin ne shi kuka gada daga wurin kakanku annabi ibrahim kuma gumakanku suna ciki da shi ta hanyar sauke samun ci ke samun sha ke samun zama lafiya saboda haka daki ne mai tsarki ku mai da shi mai tsarki har kullum da yake ku masu laifi ne wani na tsokanan wani wani yana dan sace sace wani yana dan ha'inci yawancin suturori da kuke sanyawa a ciki yana da wahala a ce sun zamanto tsarkakakku ɗari bisa ɗari to maganin wannan shine wannan ɗaki duk lokacin da za ku yi ɗawafinsa ko dai ku karɓi aro aron kayayyaki kuna da kuɗi ku biya masu hidimar ɗakin ka'aba su su ba ku sutura tun da su ma tsarkaka ne suna ɗakin ka'aba to kaga na samu kuɗi kenan in kuma ba ku da shi to shi kenan sai ku yi ɗawafi tsirara domin wannan ɗaki ne mai tsarki kada wani ɗawafi da furan da ake tsammanin cewa tana ɗauke da dauɗa na dauɗan da bai dace ba kaga tun da shi ɗayan kullo musu to shi yasa za ga cewa maza ko mata in ba su da ƙarfin da za su karɓi haya ko su sai kaya daga hannayen shugabannin lura da ɗakin kaba mashirukai ba ba musulmi ba to dole su yi dawafi a tsiraice ba za su yi dawafi da tufafin da suka zo da su ba haka ɗaya yake da irin wannan yanayi nasa ne ya sa suke ke bauta gumakan eh, itatuwa da suka sassaka ko ƙarafa da suka kera da kawunansu ko shanu da suke kiwo da kawunansu sai ta musu sujjuda Allah ya sauƙaƙe rawahul bukhari kamar da imamul bukhari ya rawaito fa in kuntum min al kufri ya ku mushrikai idan kun tuba kuka daina wa Allah shirka kuka daina wa Allah kafirci fa huwa khairul lakum to wannan shine alheri gare ku domin Allah madaukakin sarki zai so ku ya ba ku uwar rayuwa duniya gobe kiyama ya saka ya muku sakayyar aljanna wa in tawallaitu man iman in kuma ku kauda kai ga barin imani fa alamu ku sani annakum ghayru mu'jibillah ku ba waɗanda za su gajiyar da Allah bane a ce za ku gudu ku tsere inda Allah ba zai iya kama ku a kowane lokaci kuna ƙarƙashin ikon Allah ba ku da lokaci daidai da sakon da za a ce yanzu kuna waje da ikon Allah da ƙarfin su zai wa bashir ay akhbir alladhina kafaru sannan ya manzon Allah kai bushara ban tsallake ba ku ta ka yi bushara ka ba da labari ga waɗannan da suka kafirta ba su labarin matukar suna kan kafircinsu ba su labarin za su fada azaba mai rikani ko mai sanya rikani ai mu'limun mai sanya rikani wa huwa al-qatl ne mutuwa a fagen daga lokacin da za su yaki da musulmi wal asr ko fadawa cikin kamu a matsayin fursunan yaki fi duniya daga nan duniya والنار في الآخرة da أذاب الوسى wuta gobe kiyama بشارة musu bishara إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى na'am dama addinin musulunci adalci ya zo koyarwa a zanna cikin adalci da cika alkawari da yin abin da ya kamata inda ake samu akasi shine ɗaya ɓangare saboda haka da aka ce a yi ya kuwar cewa ba ruwan annabi da alƙawuran da aka kulla ana nufin alƙawuran da aka kulla da mutanen da kullum alƙawuran gwaro da su suke kai dai haƙuri gida ma kawai annabi yake yi amma ba taro aka zama ɗaya ba daga cikin kafirin akwai wanda su suke riƙe da alƙawarin a bisa gaskiya to su wa'annan ba sa ciki ba za a warware alkawuran su ba ana nan har yanzu an fahimci abin Allah ya ce illal ladina ahadtum min al mushrikina sai dai waɗannan ko kuma banda waɗannan da kuka kulla alƙawura da su daga cikin mushrikai thumma lam yanqus lam yanqusukum shay'an ko sannan ba su tauye muku wani abu mana alƙawura ai min shururi al-ahd na daga sharuɗan alƙawarin ولم يظاهروا أن يعاونوا عليكم أحدا فنن بس تيمكي wani daga cikin makiyanku ba ko a ɓoye ko ta hanyar dabara aminar kufari daga kafurai to fa atimmu ilayhim adam su waɗannan babu warware alƙawari tsakanin ku da su biyar jirgin da aka yi da su a ci gaba da kulawa da ita har ƙarshen yadda aka tsara babu maganar warwarewa ayyalan ɗiba'i muddatihim har zuwa ƙarshen muddar alƙawarin a ahadtum alaiha da kulla yarjejeniya a kanta inna Allah lalle Allah yuhibbul muttaqin yana son masu takawa bi itmamil uhud masu nuna takawa wurin cika alƙawari saboda haka waɗannan kam da yake ba su munafurce ku ba ba su taimaka wa makiyanku ko a ɓoye ko ta hanyar wayo ba waɗannan a ci gaba da zama lafiya tare da su na'am فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم نعم إن الله غفور رحيم تاب فإذا انسلك أي خرج الأشهر الحرم إذا وتمني دعك aka haramta yin في a ذو القيدة ذو الهجة المحرم da rajab in suka wuce wai ya akar muddatul ta'jil wannan dama shine karshen wato muddar jinkiri da aka yi to shi waɗannan da ko warware alƙawuran da ke tsakanin da su dama sun jima suna warware alƙawuran to shi kuma yanzu yaƙi ya halatta tsakanin da su ku yaƙe haisu sai ku kashe musurukai abokan yakin ku ba wanda kuke akwai yarjejeniya wanda suka tsare yarjejeniya tsakanin ku da su ba sai a bannan ta ba domin rashin fahimta wani lokaci ya kan samu mutane cikin rikici muna tunawa yakin ta buka ko daga yana ta fito uku farkon da muka zo muka jisa aka hira abin nan wani da ya taso malam duk ya gama da wani ne laushe shi ba yana ganin ba da sunni wani saboda shi ya ji labarin tatsuniyar da wannan mai waƙe ya yi wanda kuma ba haka ake nufi ba yanzu ko kun ga wannan warware waɗannan alƙawura an warware alƙawura da ke tsakanin waɗanda dama ba ta riƙe da wannan alƙawari dama kullum suna warware su haƙuri kawai ake da su Allah ya ce to an warware waɗannan alƙawura kuma ko da an warware alƙawuran akwai watannin da ba a yaƙi cikin shekara watanni hudu cikin sha biyu amma kafirin da ake da yarjejeniya da su na zama lafiya kuma su ma sun tsare amana wa'annan ba ta ci za a ci gaba da kiyaye menene wannan alƙawari da ke tsakanin su da daular islamu faktulul mushrikina ku kashe mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su sai illin a cikin jillu ne au haramin ko ko a cikin haram hillu abinda duk yake ba makka ba ba kuma ɓangarorin makka da ake kiransu ɓangarorin haram ba madina ma haram ce da wasu ɓangarori na kewayen madina wadi waj a ta'if shi ma ana ganin cewa haram ne to almuhim dai a cikin hilmu ne ko a cikin haram ko ina ne ma kenan wa khuduhum bil asr sannan ku kamo su a matsayin farkunan yaƙi ta hanyar kamun wato ribatattun yaƙi wa turuhum sannan ku mutu ƙofar rago fil qida'i wato a cikin Eh, abinda ake kiransa ƙal'a eh, ƙal'a wuri ne da ake ginawa ko dai akan dutse saboda ko gadin gari waya kiransa ƙal'a a samu wuri wa tudu a gina ko kuma a samu wani wuri da ba kowa zai iya kaiwa ga wurin ba saboda haka sai a gina wurin ko don a ajiye makamai a wannan wuri ko ma don a yi kaje wata dukiya mai tsada domin ba kowa zai kaiwa ga wannan wuri ba ana gina su a tudu ana gina su a bakin teku wani ana kiran su ƙal'a jam'insa ana kiran sa ƙila ko ƙila ko ƙuzo sanan da yadda aka yi wannan jam'i saboda haka su waɗannan abokan yakin ku ko da sun shiga cikin abin nan kal'a kal'a nasu to kuma su kofar rago har zai yi wata koro su su fito ko kuma su mai kauya domin a huta da fituna duka da ka'idojin yaƙi da aka sani wal da kuma wato eh, abin nan eh, husun wato wurare tsararru kamar gari da aka kewaye shi da ganuwa wani ana kiransa abin nan eh, wuri wanda yake hafiz wanda aka tsare shi to a zamanin da da yake ba jiragen sama ba wani abu gari idan aka gina masa aka gina ganuwa ga rami nan ga gini ƙetaren ramin ma aiki na ƙetaren ramin kuma ga katanga saboda haka abin da ke cikin garin ana kiransa hafiz a riba an tsare shi to babu yadda za a yi wasu da su fada wa garin kai abinda suke iya yi ne sai a garin kofar rago yi bayan sati daya yi bayan sati biyu ta yi bayan wata daya bayan wata biyu ila bayan wata shida su mutanen garin abincin su zai kare har su nemi a yi sulhu ko su ni ƙauya ko dai a san yadda za a yi to saboda haka ku yaƙe su inda kuka same su in sun shiga cikin suka ɓuya cikin kal'a kal'a kuma su ƙofar rago in suka shiga cikin husul ɗinsu nan ma kuma su tsohon rago a bisa ƙa'idojin yaki hatta ya tsarru ko dai su matsu har su yadda a yaƙi da su a kashe su abin islam ko kuma su ce a ta yanzu sun karɓi musulunci sun mai kauya sai an kai ga irin wannan lokaci domin a tsaye da waqudu lahum sannan ku zauna domin su kulla marsa cikin kowace madakata ku zanna su tare su ai kullu tariqin yasluquna duk hanyar da suke bi mala yace wa nusiba kulla ala nasi al aka ce wa turu waqudu lahum kulla marsadin me yasa aka ce kulla marsadin ba a ce kullu marsadin ko kulli marsadin ba asalin sa shine wa udu lahum fi kulli marsadin ku zauna domin su cikin kowace madakata to amma tunda an goge wannan fi din wannan harfin jarri din domin a samu sauƙaƙawa cikin magana to kuma a wannan lokaci sai aiwa lafazin da yake biye da shi wasalin sama sai a ce kamar da aka faɗa nan abin nan waƙa'udu lahum kulla marsad irin wannan ana ce masa me mansubun ala naz'il qatibi wato an masa nasaba dalilin masa nasaba shine shafe harafin da zai kawo masa jarra babu wannan harafi an shafe shi to abin da zai na ibantar da shi wannan harfi na eh, jarra da aka shafe shine wasalin sama da za a rubuta wannan wani lamari ne da ya shafi harkar فإن تابوا إذا توبة من الكفر إذا كافرتي وأقاموا الصلاة فمن سكت إيه صلى وآتوا الزكاة سك بعد زكاة فقلوا سبيلهم هنس وجالسوا ولا تتعرضوا لهم واتوا كذا كبجروا مصر تاني رسول إن الله للي ألا غفور mai yawan gafara ne sa'an rahimun mai yawan jin kai ne liman taba ga wanda ya tuba na'am وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه منا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون to alhamdulillah mun kawo ƙarshen wannan karatu a nan allah ya taimake mu ya ba mu amfanin abinda muka karanta da abin muka saurara abinda da muka karanta shi daidai muka faɗi shi daidai muna roƙon allah ya ba mu ladansa kurakurai da muka yi muna roƙon sa maɗaukakin sarki ya yafe mana allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan ƙasa ta mu ya sanya mana albarka cikin dukkan lamuranmu wannan damina da muke fuskanta Allah ya sanya ta damina mai yawan albarka هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين